wai ni ya zan yi da raina ya maman aisha take so mu ko tausayin yarinyar nan ba ta yi yanzu yarinyar nan ta faɗi cikin damuwa ban san halin da take ciki kuma an kore ni an ƙi a bari na ji damuwanta na ji me yake damunta wallahi in aisha ta samu damuwa ko mahaifiyarta ba zan yafewa ba wallahi sai na ɗauki mataki kamar yadda ba zan iya rabuwa da ita ba ina da tabbacin ita ma ba za ta iya rabuwa da ni na da a flashback gaskiya kai kai Ahmad lafiya na ga ka cikin damuwa sosai zaune waje guda. ke faruwa ne? Wallahi dole ka ganna a cikin wannan yanayi. Zuwa gidansa Aisha da na yanzu? A an samu damuwa sosai domin maman Aisha ta yanke wani hukunci wanda wannan hukuncin ba karamin matsala ba ne. Ta kawo wasu mata ta ce wai na aure su za ta yi ɗauka nauyin komai yanzu a haka a halin da ake ciki ma mata fadima ban ma san a wani hali take ciki ba kuma ta kore ni kai ni abin nan a kodi yaushe yana rikita man lissafi yana daure man kai wai anya hajiya ta haifa aisha kuwa wallahi ita ta haife ta kawai dai matan nan kwata-kwata ina jin ba ta tausayin yarinyar su ai bai kamata a ce kuma kai ka zo ka sa kanka cikin da ya kamata a ce ka san halin matan ba tun yawa ba tun jiya ba kullum ana ta abu guda in ka biye kai ma za ka iya shiga wani hali a yanzu ban ma san ya zan yi ban ma san me zan yi dole dai haƙuri za ka yi ta addu'a Allah ya tabbatar da wannan al'amari mun sun ma'ana da sauki ce wallahi dama an biya muka su shi kuma mai gadin nan wallahi bai da ki ma tsaya ya saurari magana mu kawai ya hau mu da mu amma tsakani da Allah ai sai ku tsaya ku saurare shi sai ku tsaya ku saurare shi kula ba wa ku banke shi ku fado cikin gida ba ai ya nuna cewar ba za mu shiga ba wallahi kuma muna son mu je a wani hali take si ba irin sauraron da ba mu masa to kuma mun ga cewa ai Aisha ta fi shi muhimmanci waye shi bakin ta. ba amma dai ai anan kuka tar da shi eh kuma ai mutum bai fi mutum ba kuma a bakin aikinsa kuka tar da shi za ku banke shi ku shigo cikin gida ai hakuri ai hakuri amma kuma ni nake gani hajiya ai kamar fa mai masa rashin da'a saboda ai dokan mai gadi ai zai saurari wanda ya zo ne ko in mutum ya yi abin da ba shi ba ne hukunta shi amma fa duk bai mana wannan ba kawai ya mu da haihuwar mai ba a rayuwa haka amma ko ai ka'ida ai a bakin aiki kuka zo kuka katar da shi ko? Eh? ku zo ku tar da mutum a bakin aikinsa ku yi masa irin wannan? Ma'aji ya fi sabilillahi bakin aiki kuma ai bai ce wulakanta mutane. Ina magana kana magana ke. Wulakanta. Eh? Da zo ka mutum a bakin aikinsa ka ce mai dan iska. Eh? Ina magana kana magana. Ah. Ya za a ku zo ku banke min mutum ku shigo cikin gida. An taɓa yin haka? Ya mashi

da Allah kai sauri eh Aisha Aisha Aisha ta mutu Aisha dan Allah kake mutu ki banni Aisha Aisha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu kasa da kai masara kai da nuna jin kai duka su sa kai su bada kyauta kama mafarkai bayanan labarin zuciya so ne ko tausayawa a cikin dukan kulawa Abrahama ya si yi gushewa kada ku sanya juna a kewa ba zan tafi barta ba zuciya ba za ta jura ba kada ku yanka na kar juna ni da ita labarin zuciya fuska ce za tambaya labarin zuciya labarin zuciya fuska ce za tambaya labarin zuciya daga sirrikan zuciya a fili kan ka bayyana zan so ka samu dukkan sukuni ga masu yi masana ba gane na yi nisa cikin san barin ayyana ba za mu baiwa domin kuwa cikin rabuwanmu ba ƙaramin tashin hankali ba duk da cewa ba mun zo duniya ba ne don mu zauna amma ina ji a raina dole za mu kasance a tare wallahi rayuwata ba tare da kai ba ba ta da wani amfani tabbas ba za mu amma za mu sha ba fa zan iya daina wannan kukan ba domin wannan hawaye. shi ne zai wanke min damuwar da ke cikin zuciyata. Ba wai ina yin hawaye ba domin kasancewa zan rasa ki. Ina yin hawaye ne domin na ga hawaye a cikin idanunki. Ina yin hawaye nan domin na ga tsagwaron soyayya a tattare da ki. Aisha, ban damu da kowa ba. ban san kowa ba ban yarda da kowa ba da ke ni yarda ko kin san da cewa soyayya da nake miki ban san lokacin da take shige ni kuma ba ta da lokacin fita don Allah ki sama min sau don Allah kada ki daina suwa zan yi iyayi na domin kan na rasa ki zan yi iyayi na domin na mallake ki ina ji a raina kamar yau kamar yanzu kamar an jima sai kin zama mata ina so ka sani duk wani labarin soyayya ana rubuta shi ne da abu da jini ko kuma da hawaye ka bar ni kawai na ci gaba da yin hawaye ba na so ya kai lokacin da zan rubuta labarin soyayyar mu da jini aisha ba ni da wata kalma wanda zan furta a gare ki na cewa na zaɓe ki na cewa ina ƙaunar ki Allah yana tare da mu. alhamdulillah godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV sunana Sharif Kolomi shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum muna ba da sa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya ba da maganin cutar HIV ba. Muna ba da maganin aikata istimnayi biya wa kai bukata wasa da al'aura. Wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa. Rashin karfi, saurin inzali da yawan kasala, yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi. ina masu fama da cutar sikila yaro ko babba muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah matsalar ciwon koda hawan jini hepatitis a da b da c duk muna ba da maganinsu muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba ciwon mara na mata da rashin haihuwa matsalar jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan Allah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 cikin royal plaza kusa da gidan mtn hawa na farko shago mai nomba b26 za ku iya tuntubar mu ta waɗannan mu ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin whatsapp kai tsaye cibiyar nurul shabab ɗaya take tamkar ta dubu cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku sai ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya al'ummar duniya musamman mutanen najeriya masu albarka da kuma al'ummar da suke ƙetaren ƙasa ga baki ɗaya muna muku fatan barka da wannan lokaci mai albarka sunana malam muhammadu guri kamar yadda kuka sani cikin hukuncin ubangiji yau ma na sake dawo muku da wannan lokaci mai albarka game da masu matsaltsalu da ya shafi roƙiya da kuma matsaltsalu da suka shafi mata na auratayya da aka kasa gane al'amura nasu sannan da matsala da ta shafi kasuwancinka da aka kasa gane mishi da kuma matsaltsalu da suka shafi harkar gwamnati da dukkanin wata ibtila'i da ya fada ma mutum ya kasa gane kansa bi iznillahi za mu magance muku dukkanin matsaltsalun da suke damun ku da ikon ubangiji subhanahu wata'ala malam muhammad gwanimi ya kwarance a wurin ayyuka da mata waɗanda suke fama da illan aljanu sannan kuma da iskoki malam muhammad gwanimi ya kwarance a wajen yin rukiya daban-daban sannan kuma ana samun nasara da dacewa hakika <clears throat> malam muhammadu gani babu kamarsa wannan mun daɗe da shi a haka yake fama to amma alhamdulillah yanzu da muka ji labarin malam muhammadu gani to mun taso tun daga can kebbi mun taho har zuwa nan borno to alhamdulillah mun samu ya warke muna godiya malam gwani babu kamarsa nan cikin najeriya da ma kewaye gaba ɗaya ina waɗanda suka kasa gane kan kasuwancinsu insha Allahu da ikon Allah in aka zo wajen malam Muhammadu Gwanimi za a samu dacewa yana bada magani ta nan kuma yana addu'o'i duk wanda bai gane kan sana'an shi ba insha Allahu in ya zo wurin malam Muhammadu Gwanimi zai samu magani da yardar Allah ina 'yan kasuwa ina 'yan siyasa ina mata da ba su samu mazajen aure ba ina ɗalibai da suke ta karatu ba sa fahimta to malam Muhammad Gwani ya zo kusa. Za ku iya samun shi a wannan lambobi kamar haka a duk inda kuke a faɗin duniya har ma da ketare kamar makwabtanmu Nijar, Ghana da sauransu za ku iya samun shi a wannan lambobin kuma zai ɗaga kuma zai sauraro ku da izinin Allah kuma zai ba ku gudunmawa ɗari bisa ɗari. Mun gode. Me ke faruwa? Aisha ba lafiya. To bari in je labaran na san zai sani. Lillahi wa inna ilaihi raji'un labaran labaran ka taimaka min. Me Labaran tashi mu tafi Aisha ta. Inna lillahi yanzu don Allah don annuba hajjaji kina nema ki ce Aisha ta mutu Aisha ta mutu labaran ta so mu tafi Me bani ajiya Aisha ta mutu Khadija kamar yadda muka fara magana da ɗazu gaskiya Aisha tana buƙatar kulawa sosai. Ah, duk da yanzu mun san matsalar ta, matsala ce ta zuciya. Kuma irin wannan ciwon idan ya zo ba a wasa. Eh, Dai mai irin wannan ciwon yanzu yana son kulawa sosai. Duk wani abu da zai bata mai rai dole a kautar da wannan abu. Kin san cewa yanzu zamanin yanzu yara duk abin da suke bukata dole iyaye su yi haƙuri su yi musu. Eh, da dai ba komai aka ce za a yi musu ba, amma akwai abin da a yanzu idan yara suna so ya kamata a bibiya a ga wannan abin ya dace a yi musu, in ya dace to a yi ƙoƙari a yi musu. in dai bai saba wa addini ba to a yi kokari a biya musu bukatunsu in kuma ba zai lalata tarbiyya ba duk suna bukata a yi kokari a yi musu suna bukatar ƙarin kulawa ai bello ɗazu can nake aisha mutuwa ta yi a'a to hajiya ko dai asibiti za mu tafi ne kan a'a likita ya ce ba sai an je asibiti ba amma hajiya ai ciwon zuciya ba karamin ciwo bane gaskiya ya kamata a ɗauki mataki ne na gaggawa haka ne saboda komai zai iya faruwa a wannan lokaci hmm. gaskiya kam kai hajiya akwai shawarar da nake so in baki kuma insha Allah ina tunanin in har an bi wannan hanya za a samu mafita ina ga fa kayi magana mu je daga waje Wato Hajiya, abin da yasa ce ki fito ina so mu yi magana da ke. Gaskiya na ga jikin yarinyar nan yayi mugun tsanani. Ta ban tausayi matuƙa. Kuma kin ga Hajiya, yanzu a duniyan nan ina tunanin baki da wani sama da Aisha. Gaskiya ne. Ta kaɗai ta rage miki. Gaskiya Aisha ya kamata ana mata abin da take so. Ko yaya ne idan dai har abin ba zai cutar da ita ba. Kuma bai saba addini ba, ki kokari ki mata. Sabida duk abin da aka ce ya shafi zuciya al'amari ne wanda lokaci guda zuciya za ta iya daina aiki. kuma da zarar zuciya ta daina aiki mutum mutuwa yake sannan hajiya sanin kanki ne kin san aisha tana son wancan yaro. kuma bisa alama kamar ba kya goyon bayan yaron Kowannan ma zai yi haifar mata da matsala har ta faɗi irin haka shawarar da nake son baki anan shine ya kamata a bibi yaron ya zo ya ganta saboda tsoron kar mu rasa Aisha. Ita soyayya irin wa'annan na yaran wannan lokacin komai yana iya faruwa. Sai yaro ya ɗauki soyayya sa a zuciyarsa ya ɗauka soyayyar na ita ta yi masa komai. Alhalin kuma ba shi ba ne. To komai mu bi shi a hankali saboda kar dai a zo a samu matsala. Saboda yau aka ce ba Aisha, kima kanki hankalinki tashi zai. duk da ba kya son yaron nan ki daure ki kira shi a waya ya zo ya ga aisha idan har an samu result ko kuma wani abin ya faru kin ga ai haka muke so in har ba mu samu mafita a wannan ba sai mu ga kuma wani hanya za ku zuwa wannan al'amari amma dai yanzu daurewa za ki hajiya duk da ba kya son ganin shi a gidanki ki daure ki kira shi a waya ya zo ya ganta to shikenan zan kira shi wannan shine kawai ina tunanin mafitan da zai albashi in har ma ba a samu mafita a zuwan nashi ba sai mu ga me za a bullo al'amari nan gaba shikenan amma dai in har likitan ya rubuta magunguna ta daure ta ci gaba da amfani da su har zuwa nan da wani lokaci nan mu ga me Allah zai tana amfani da su ana bata kai Aisha ta ban tausayi kenan ba kuma. To Hajiya, zan ƙarasa wajen aiki. To, na gode ƙwarai. Allah ba ta lafiya. Sannan zan ke ɗan zuwa na ɗan duba ta. To shi ومما رزقناهم ينفقون وعليكم السلام sani na'am wallahi to ya abubuwan ne sun mun yawa ga yanayin azumi ga kuma damuwar halin da aisha take ciki to kawai na rasa me zan yi na ce dai bari ko karatu na yi ko abin zai zo min da sauki wallahi yanzu nan maman aisha ta kira ni take tambaya ta kana ina don a lokacin da na ga kiranta ma wallahi gaba na faɗuwa yake na yi tunanin wani bala'in nema ko 'yan sanda aka turo su kama Maman Aisha, to ita da ta koriye mu ta hana ni shiga gidan ko dai jikin Aisha ne? Gaskiya ba mamaki. Don a yanayin bayan da na ji maganar nata irin kamar tana son ganin ka ne da Na Ahmad na kira wayansa ba ta shiga na kirawo wayanka. na ce mata ina tunanin kuka kai wayan wurin caji ni yanzu ina wajen itace na baka a kofar gida ta ce to da Allah yi sauri yin yi sanar da kai ka ji tana son ni to Allah ya sa dai ba jikin yarinyar bane ya matsa ko kuma dai wani abu dan ni wallahi yanzu kwata-kwata tsoron matan nan nake ji Allah wallahi mugun ta nake ji ni gida a mare mu a horon to bari in hada sai in je ko maga abin da Allah zai ya kamata bi ka bi saboda ba a san dalilin kira ba ba ma bari in shirya sai in je ko to likita ko asibitin za mu tafi gaba ɗaya to ina ganin hakan ma salamu alaikum wa alaikum salam ba wanda zai kula da kai sai ka kula da kanka assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki da farko dai sunana malam Shas, wanda kuka fa sani da ahmad a cikin shirin fim labarin zuciya wata dama ta zo wani albishir na zo na yi muku shi masoya na. akwai tashar mu mai suna umar islamic tv a wannan tashar ana koya muku yanda za ka samu magani na kowace cuta maganin gargajiya wanda ba sai ka je kasuwa ko ka je asibiti likita ya ta auna ka yana bata maka lokaci ba wannan magani ne janun na hausa na arabic wanda za ka samu lafiya cikin sauƙi kuma fa ba wai ba da sai da maganin suke ba kawai akan wannan tashar suna koya maka yadda za ka haɗa maganin kai da kanka ba tare da ka je wajen wani ba ba tare da ka biya wani kuɗi ba kai da kanka za ka haɗa maganin kai amfani da shi kuma sannan Umar Islamic TV ba ta tsaya iya nan ba. Ana ɗora karatuttukan malamai daban-daban daban-daban wanda za ku ilmantu, yaranku za su ilmantu. A wannan tashar akwai faɗakarwa kuma akwai garabasa. Maza dai ku je kan manhajar YouTube domin ku yi subscribing ɗin wannan tashar mai suna Umar Islamic TV ko kuma ku garzayo cikin wannan namba tamu akan WhatsApp domin kuna da wata matsala da kuka rasa samun maganinta a Umar Islamic za a koya maka ita ba tare da ka biya ko sisi ba kyauta Allah ya samu dace jaruma baby yanzu ke kika ajiye ka zo kina tiktok wannan wayar di yanda aka yi ta ahmad ce zuwa cika buri za ki sani za ki gane kuranki tsoka jini gangar ciki aro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 yau wa faɗa masa dan Allah kai wallahi ni saura kaɗan su rufe ni da duka da suka zo nan gurin mun ji ya jiki idan har na sa ma wannan data saboda karfin shi da kwarin shi ka ji daɗin shi idan na ce muku halil data ku ce alkhairi ne halil data muna da data mai sauki mai araha ina ma abota more farin ciki da rayuwa wato bangaren social media to kasance da halil data na yarda da halil data halil data duniya ne muna sai da 1 gig halil data akan naira 216 2 gig akan naira 444 halil data yana da sauki ga saukin airtime ko da kuɗi ka manta ka loda akan wayarka idan kana son wannan kuɗin ya dawo cikin account ɗinka za ka iya yin amfani da application na halil data da halil data ne kaɗai za ka sayi datanka wanda za ka iya wuni kana live akan tiktok baka da shamaki baka da wani ɗarɗar akan datan ka. Maza maza kada ku bari a baku labari ku garzaya kan Play Store ko kuma App Store domin more wannan rahusar garaɓasa za ku rubuta halil data babu gap a haɗe shine daidai sunanmu za ku same shi kamar haka. Domin samun data mai inganci da kyau da rahusa za ku iya samun kasan nan ba kamar haka. Halil data alkhairi ne. ne nuna sa labarin zuciya ne za tambaya labarin zuciya